an mai shirin ne wallahi ya za a yi kuma ka san ai ba da za a ce ina ji ina gani in karye wannan ne ya karya ne duk wanda ya faɗa kawai dai yayi shirin dai kawai dai kawai ya samu kafai da zai yi dai kawai yayi shirin amma wallahi duk wannan karya Wannan murya wata baiwar Allah kenan da ake tuhumarta da cin zarafin wata karamar yarinya a shekara uku, inda ta musanta abin da ake zarginta da shi. ita dai wannan mata wacce bata taba haihuwa ba ta kuma karbi yar dan uwanta yar shekaru uku a matsayin yar riko abokan zaman wannan mata a gidan haya su ne suka shigar da korafi ga hukumar hizba na cin zarafin wannan yarinya makotan dai na zargin wannan bayawar allah da cewar kawai daga yarinyar ta yi kashi bayan ta wanke mata sai ta dauke ta ta yi jifa da ita wanda hakan ya sa yarinyar ta karye a cinya ta gaban kanta ta faɗi sai eh, yaya na ce ni da kaina ma ya je da ɗauko ta hisba ka gani muna zaune a gida mun ga an kai mana takarda ka ko ai dole mu zo gani yanzu ta kamar me ban san kowa ba saboda haka muke bincike wane ne ya kawo magana a hisba ba dukan jama'a kai ba kashi ta yi zan wanke mata mijin wannan baiwar Allah malam Muhammadu dai bai zargi matarsa da cin zarafin wannan karamar yarinya ba ya ce yarinyar ta yanke jiki ta faɗi wanda hakan ya sa ta karye a cinya sai yaro ya biyo ni a baya ta ce min ka taho gida wannan yarinya ana zargin ta faɗi ko karya ta zo ka gani na sauri na dawo gida na ɗauke yarinya ina zuwa ma je a ɗora ta to na tarar da shi wannan malamin da ya ɗora ta eh na tsar suna wannan zargin dan gaskiya ni ma bayanin na tarar da shi wannan malamin ya ba gaskiya bane ba dan ta wajen yayata ta zauna ki ba wajen mataka ba eh, dan lokacin da na auri wannan ma yata ta girma tana wajen yayata ba haka bane ni abin da nake zargi galibi gaskiyar lamari wanda ya zo wannan abin to akwai wani abu tsakanin da shi yaki fitowa fili ya gani Shugaban sashen da'awa na hukumar Hizba Malam Umar Muhammad ya ce, ya ce makota ne suka bayyana halin cin zarafin da matar take wa wannan yarinya karama. Kamar yadda muka gaya ma yadda sakon nan ya zo mana mai kasa a gwiwa ba mun yi kokari mun ɗauki mata 'yan Hizba mun sa sun je har gidan nan. Matan gidan sun baje aka ce musu za a yi karar su in ba su zo sun sanar da abin da ya faru ba. Dan haka ɗaya ta zo ta faɗi gaskiya ta ce wanka ta yi mata sai yarinyar ta yi kashi shine ta jawo shi ta wurgar da ita. Da ta karye ma tana kuka ta tafi ta wannan matar take ba da shaida sai ita ce ta daga ta ta bar kuma kaga ita ma da kanta ta gaya ma wannan magana so haka makota makotan su ga sun ce banda wannan akwai yar mijinta da ta taba yi wannan ta taba azabtarwar tun tana karama karshe dole ma sai raba su akai zamu mika ta ga hukumar da ta dace dan bin kadin abubuwan da suka faru insha Allah Hukumar Hizba dai ta ce lallai ne a mai da wannan yarinya ga iyayenta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.